يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله دام كانت حديثي نبي لتات بلوغ المرام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال an karbo wannan hadisi daga abu sa'idin al-khudri yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري منظم الله ياتي إن الماء طهور lallai ruwa mai tsarkakewa ne la yunajjisuhu shay'un babu wani abin da ke najasa shi akhrajahu thalatha malamai uku suka ruwaito wannan hadisi wato al-imam Abu Dawud ya kawo hadisin cikin kitabu tahara babu ma ja a fi bi'ri buda'a hadisi na 66 zuwa hadisi na 67 da kuma al-imam at-tirmidhi hadisin sa yana kitabu tahara babu ma ja'a al-ma'u la yunajjisuhu shay'un bayan al-imam at ya kawo hadisin nan cikin littafinsa a sunan ya ce hadithun Hassanun wannan hadisi yana da kyau na ukunsu shine al'imamun nasa'i dama tuni malamin ya gaya mana istilahinsa idan ya ce malamai uku sun fitar da hadisi yana nufin al’imamun abu dawud wa tirmizi wa nasa'i al'imamun nasa'i ya fitar da hadisin nan cikin kitabul miya babu zikiri bi'iri buba'a hadisi na 326 ibn hajar yace akhrajahu thalathatu wa sahhahahu ahmad sannan al ahmad ya inganta hadisin a cikin musnadinsa mujallar na uku shafi na talatin da ɗaya. ba wai al'imamu ahmad bin Hambal ne kaɗai ya inganta wannan hadisi na abu sa'idin al kudiri ba akwai malamai da dama waɗanda sun ruwaito hadisin nan baya ga al'imamu abu dawud al'imamu tarmizi al'imamu nasa'i da kuma al'imamu ahmad bin hanbal akwai ibnu abi shayba cikin al-musannaf mujallar na farko shafi na goma sha hudu ya ce al'imamu ahmad bin hanbal ya inganta hadisin ba shi kaɗai ne malamin da ya ce wannan hadisin ya inganta ba wanda ya rubuta littafin bulugul marami nan ibnu hajar al-asqalani yana da wani littafi da ake kiransa talkhisul khabir a cikin wannan littafin nasa talkhisul khabir mujallar na farko shafi na takwas ya yi bayani mai tsawo akan wannan hadisin na biyu wanda ya kawo shi cikin bulugul maram bayan ya kawo hadisin sai ya ce sahahahu ahmad kamar yadda ya faɗa a cikin bulugul marami ɗin nan ya ce al'imamu ahmad ya inganta hadisin hakanan a cikin littafin sa talkhisul khabir yace al-imam ahmad ya inganta hadisin wa yahya bin ma'in da yahya bin ma'in a cikin malaman farko Allah shi musu rahama wa abu muhammad bin hazmin da kuma ibn hazmi waɗannan malamai dukkansu sun inganta hadisin nan na abu sa'idin al-khudri to ba su kadai ba akwai ibn khuzaimah shi ma ya ce hadisin ya inganta hakanan shekul islam ibn taimiyya cikin majimu'un fatawa ya kawo hadisin nan na abu sa'idin al-khudri ma a fahurun la yunajjisuhu shay'un shekul islam ya ce hadisin ya inganta in ka dawo malamai da aka yi zamani da su a yanzu akwai marigayi muhammad Nasiru, albani a duba irwa galil a juz'i na farko shafi na biyar. ya kawo hadisin abu sa'idin al albani ya ce hadisin ya inganta haka ma cikin littafin sa sahihul jami'i sagir hadisi na 1925 haka nan cikin sunan abi domin albani ya inganta hadisai na al'imamu abu dawo duka littafan ashabu sunan babu ɗaya daga cikin littafan da albani bai masa ta hakiki ba idan ka duba sahihu sunan abi hadisi na 60 nan ma muhammad nasiruddin albani yace hadisin ya inganta wannan hadisin na abu sa'idin al-khudri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa yake cewa innal ma'a tahurun lallai ruwa mai tsarkakewa ne la yunajjisuhu shay'un babu abin da yake najasta shi ba wai abu sa'idan al-khudri ne kadai ya ruwaito hadisin daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nana aisha ta ruwaito hadisin allah shi ƙara mata yarda abdullah bin abbas ya ruwaito hadisin allah shi ƙara mata yarda sahal bin sa'adin as-sa'idi shi ma ya ruwaito hadisin daga manzon allah radiyallahu anhum ajma'in kamar yadda ibn hajar ya faɗa a farkon littafin ya rubuta littafin nan a matsayin muktasar don haka galibi bai ɗauko sababin magana illa iyaka yana ɗauko nassin hadisin manzon Allah yana daɗe isnadi ya kuma wato daɗe sababin zuwan hadisi wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tana da sababi da in ka duba littafan nan da muka ambata waɗanda aka ruwaito hadisin nan a cikinsu sunan abi sunan tirmidhi sunan nasa'i al-musnad na al Ahmad. Za zaka samu sababin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan magana wato riwaya ta al-imam ahmad bin hanbal yanda ta zo cikin al-musnad abu sa'idin al-khudri ya ce ƙila ya rasulallah wata rana an yi wa annabi muhammad tambaya a na tawabba'u min bi'iri buba'a ya rasulallah za mu yi alwala da ruwan da yake rijiyar buba'a babu laifi mu yi alwala da ruwan da ke cikin wannan rijiya abu sa'idin al-khudri yace wahiyar bi'irun wata rijiya ce yulqa fiha ana jefa tsumman haila a ciki wato bayan mata sun gama al'ada mata sukan yi amfani da tsumma wajen tare al'ada a lokacin haila to idan sun cire wannan tsumma suna jefarwa to akan tsinci wannan tsumma a cikin rijiyar in ji abu sa'idin al-khudri wannan tuno annatnu huwa shay'un ladhi lahu ra'ihatun kariha abubuwa masu ɗoyi ana samun su a cikin rijiyar in ji abu sa'idin al-khudri walhumul kilab ana samun naman karnuka wato idan kare ya mutu sai a eh, tsinci wannan kare a cikin rijiya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya shin ana iya alwala da ruwan wannan rijiya kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace alma'u tahuru shi ruwa mai tsarkakewa ne la yunajjisuhu shay'un babu wani abu da yake najasta shi mata sun gama al'ada sun mar al'adan nasu a tsince shi a cikin wannan rijiya in ji abu sa'id al-khudri alhiyabu ya ce yulqa fi alhiyabu bi kasril ha'i wa fathil in ka duba hashiya wanda wani malami da ake kiransa a sanadi yama littafin sunanin nasa'i yana fassara wannan kalma ya ce abinda abu sa'idin al-kuduri yake nufi tsumman da mata suke wato rufe al'auransu da shi a lokacin da suke al'ada bayan al'adar nan ya ɗauke musu suna jefar da wannan tsumma akan tsinci wannan tsumma a cikin wannan rijiya wannan riwaya guda kenan akwai wata riwaya kuma har ilau ta abu sa'idin al-khudri qala yace ƙila li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an yi tambaya ne ga manzon Allah ya rasulullah kaifa yustaqa laka min bi'ri budaa ta yaya har ka kyale ake ɗebo maka ruwan sha daga rijiyar buba'a min bi'ir buba'a bi'ir bani sa'ida rijiyar da take unguwar banu sa'ida cikin madina ta ya aka yi har ka kyale ake ɗebo maka ruwan sha daga wannan rijiya ya rasulallah wahiya bi'irun yutrahu fiha mahaibun nisa rijiya ce da ake jefa tsummar al'ada na mata a ciki wa lahmul kilabi wa ubarun naman karnuka da ƙazantar mutane duk ana samu cikin wannan rijiya ta ya aka yi ka kyale ake ɗebo ma ruwa da za ka sha daga wannan rijiya faƙala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu amsa innal ma'a tahuru la yunajjisuhu shay'un lallai shi ruwa mai tsarkakewa ne babu wani abin da ke najasta shi akwai fa'ida a nan magana muhimmiya wadda ta kamata kowane musulmi ya kudurta game da wannan hadisi shine matashiyar da al’imamul hafizul khattabi ya yi a littafin sa sunan al’imamul khattabi ya rasu hijira na da shekara 388 ya fi shekara dubu da rasuwa yanzu Allah ya ji kanshi yana cikin malamai na farko waɗanda suka yi masunan abi da sharha ma'ani sunan mujallar na farko shafi na 37 yace qad wahamu kathirun minan nasi idza sami'a hadha alhadith mutane da yawa da an karanta musu wannan hadisin abinda suke kaddarawa anna hadha kana minhu ma'ada kamar hadisin nan yana suranta mana rayuwar sahabban annabi Muhammad da dama waɗanda ke karanta hadisin nan sukan yi tamani hadisin yana suranta yadda rayuwa take a zamanin annabi muhammad mata idan sun gama al'ada su ɗauki tsumma su jefa a rijiya kare ya mutu a ɗauki mushen a jefa a rijiya a daibo shara a zuba a rijiya wanda duk ya ji hadisin nan tunaninsa zai koma ga wannan sashi ya ringa ƙaddara cewa wannan al'ada ce ta sahabban annabi a wancan zamani wa annahum kanu ya'tuna hadha al-fi'la qasdan wa ta'ammuda zai tuna zai dinga suranta cewa sahabbai suna yin haka da gangan mutum ya ɗauki tsummar da mata ta gama al'ada ya jefa a rijiya ko ya ɗauki mushen kare ya jefa a rijiya ko ya ɗauki shara ya zuba a rijiya الإمام الخطابي يتي وهذا مما لا يجوز zanna bi zinniyin wannan bai kamata a yi tunaninsa ga kafiri ba bal bi wasaniyin ko da arne wanda ba shi da addini bai kamata ka suranta za a iya samun irin wannan rayuwa a zamanin da hatta cikin arna ko da ba su da littafi zai yi wuya a ce maka tsawon tarihi an samu wata al'umma wanda take da wannan al'ada a ɗebi tsummar al'ada na mata a jefa a rijiya a ɗauki mushen kare a jefa a rijiya a ɗauki shara a zuba a rijiya kana kuma a ɗebo ruwan a sha anya al'imamun khattabi ya ce tsawon tarihi za ka samu al'ummar da take da wannan al'ada fadlan an musulmin ba ma musulmi ba ko da cikin arna ba za ka samu masu wannan al'adan ba don haka kuskure ne ka suranta cewa sahabbai suna haka ba abin da hadisin yake nunawa ba kenan falam ya zalmin adatin nasi qadiman wa hadisa al-imam al-khattabi yace tun asali farkon zamani tun daga farkon duniya tun zamanin da muslimuhum wa kafiruhum dan adam da musulmi da kafiri an sani ba zai yi haka ba tun farkon duniya an san dan adam da al'ada guda tanzihul miyahi dan adam yakan so ya tsaftace ruwansa wa saunaha anin najasati ya kare ruwan nan daga faduwar najasa a ciki wannan al'ada ce ta dan adam saboda hankali shi ya bambanta mutum da dabba kuma wannan hankali ba yanzu ne mutum yake da shi ba shi dan adam tun daga na farko Allah maɗaukaki ya ba shi hankali ba zai yiwu ka suranta dan adam na zamanin da da cewa ba shi da hankali yanda zai ɗauki najasa ya zuba a cikin rijiyar da yake sha ba sai ya ce wannan bai kamata a surin ta shiga mutane ba fa yi yuzannu da ahli zalika zama ta yaya ku za a yi irin wannan zato ga waɗanda ke zamanin annabi muhammad wa hum a'la tabaqati ahli din in ka karkasa al'ummar annabi muhammad babu al'umma da take da martaba daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam babu jama'ar da take da martaba irin na sahabbai ta wajen riko da addini ta wajen aiki da hankali ta wajen ƙaunar addini to ta ya za a yi a suranta wannan gare su wa afdalu jama'atul muslimina wanda in ka tara jama'ar musulmai gaba daya sahabbai su ne a sama wal ma'u bi biladihim a'azzu sannan kuma ka dubi yadda rayuwa take a wancan zamani ruwa abu ne mai wahalan samu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ko a yanzu ka tafi ƙasar larabawa ka dubi yanayin ƙasan kasan cewa hakika an yi wahalar ruwa a zamanin da wal hajatu ilaihi amassu don haka dan adam ya fi tsananin buƙatar ruwa akan abin da zai ci ta ya za a yi a ce ruwan nan da ke da wahalar samu shine kuma za a wulakanta kaga ba zai yiwu ba an ya kuna hada sunuhun bilma wa qad la'ana rasulullah yace hujja ta uku sahabbai sun taɓa jin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci man tagawwa fi mawaridil ma'i wa mashari'ihi manzon Allah ya la'anci wanda ke bayan gida a kan hanyar ruwa wanda zai yi fitsari ko bayan gida a hanyar ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine masa albarka to bare kuma fa kaifa man ittakhadha uyun al-ma'i wa manabihi wanda ya dauki ainihin mabubbugan ruwa kamar rijiya rafdan lil anjas ya dauka wurin zuba sharansa kenan wa matrahan lil aqbar wa la yajuzu fihi mithlu hadha az-zanni al-imam al-khattabi sama da shekara dubu da mutuwarsa yanzu yake wannan magana yace bai kamata a yi masahabban annabi irin wannan zato ba to yaya za mu fassara wannan hadisi kuma gashi hadisin ya inganta malamai da dama sun ce hadisin nan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sallam al-khattabi yace bal abinda hadisin yake nunawa shine innama kana zalika min ajli anna hadha al-bi'ra mawdi'uha fi hudurin min al garin madina ba lebur ba ne fula yana kan hawa ne da gangara ji al'imamun biyu a wannan lokaci idan aka ce gari yana kan gangara haka dole za ka samu wata unguwar tana sama wata unguwar kuma tana ƙasa wa ita wannan rijiya tana ƙasan madina ne sai ya zamanto duka wato lambatun madina idan ya kwaso ruwa ta nan yake bi yana bi ta kan wannan rijiya wa anna suyula kanat takshafu hadhihi al-aqzar min al turuq wal afniya idan aka yi ruwan sama ruwa yakan kwashi shara daga gidajen mutane da gefen tituna da juji da ko'ina ya tafi da shi cikin rafi idan aka yi wannan ambaliyar ruwa sai ya zuba cikin wannan rijiya wa tahmiluha wa tulqiha fiha sai ruwan nan ya zuba shara a cikin wannan rijiya saboda tana kasan gari wa kana li kasratihi la yu'athiru fihi hadhihi al-ashya amma duk da haka cikin ikon Allah saboda yawan ruwan sharan da ke zuba cikinsa bai tasiri gare shi ruwan bai canzawa wala tugayyiruhu ruwa yana nan in ka ɗebo za ka gan shi ruwa ne tsaf amma kuma dai ga inda ruwan yake yana hanya ne na magudanar ruwan garin madina yadda rafuka da kuma lambatu da dama idan an yi ruwa sukan ɗebo shara su zuba cikin wannan rijiya wannan dalili ya sa sahabbai suke tambaya ga annabi muhammad tunda dai ita ibada ya kamata in za a yi ta a yi ta da ruwa mai tsarki to mu kuwa a garin nan mun san akwai rijiyar da take da illa guda idan ana tamanin rijiyoyin garin nan suna da tsafta to ba za a kwatanta da wancan rijiya ta budawa ba tun daga inda mahallinta yake liya'lamu hukumaha fil najasati wa tahara sun yi tambaya saboda su san hukuncin ruwan wannan rijiyar menene hukuncin ruwan rijiyar ta wajen najasa ko kuma tsarki wannan magana ta al al-khattabi ita ce take fahimtar da musulmi abinda hadisin abu sa'id al-khudri yake nufi Allah ya samu gani kuma haka nan ma al-imam ya yi yayi magana kamar ta al al-khattabi shi ma yana cikin daɗaɗɗun malamai na sunna na farko ya rubuta littafai da yawa al al-tahawi yana cewa inna bi'ra budaa kana tariqan ila al-basatin wato wannan rijiya ta buba'a a madina a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi tana kan hanya wanda wato ya zamanto lambatu na isa duka gonaki na madina fa kan nahari rijiya ce amma sai ta zamanto a hanyar rafi rijiya ce a garin madina amma kuma tana hanya na rafi magudanar ruwa ya zamanto kamar wani loto ne aka yi a cikin wato hanyar rafi hanyar ruwa in ji al'imamun uh, tahawi wa laisat miyahun rafida ba wai rijiya ce kamar yadda ka sani tana kama da sauran rijiyoyi ba rijiya ce amma kuma ita tana hanyar rafi tulka fi hal'ausa wa bi zalika kana ma'u tahura wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace musu ruwan da ke cikin wannan rijiya mai tsarkakewa ne walidalika amara rasulu sahaba bi tawabbu'i minhu wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbai su dinga alwala da ruwan rijiyar lakin law kana ma'ul bi'ri sakinan mutaghayyirul launi da a ce ruwan rijiyar a tsaye yake kenan dole launin sa ya canza ka lura da kyau da dai a ce rijiyar ruwanta wato a tsaye yake ba a hanyar rafi wannan rijiya take ba zai yi wuya a ce akwai mushen kare akwai nama abin nan akwai kazanta eh, da tsumman haila duka a ciki a ce ruwan bai canza ba a don haka kenan tun da ga ruwan bai canza ba wannan shi yake baka fahimtar abinda al-imam khattabi ya faɗa game da wannan hadisi kuma da a ce ruwan zai canza lama tawabba'a minhu rasul da shi kansa annabi bai yi alwala da shi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi ya fi kowa tsafta sannan ya fi kowa kwadaitarwa akan kiyaye tsafta akwai wani malami da muka yi bayaninsa a baya ana ce masa muhammad bin abdullahi a tsayyiri Allah ya ji kansa mun ce wannan malami ranar da ya rasu dakhala masjidan inda baitihi fa salla nafilata ƙa'idan, yana da masallaci kusa da gidansa ya shiga ya sallar nafila yana zaune wa jalasa yantaziru al-iqamata lil fariida yana jiran atada iqama ay sallah faqada nahbahu mutawajjihan ila al-qibla Allah ya amshi ransa yana zaune yana jiran yi sallar farilla hijira na da shekara 743 shekarunsa 688 da mutuwa Allah ya ji kansa shi ma ya yi bayani akan wannan hadisi na abu sa'idin al-khudri ya ce ma'ana kaulihi da annabi eh, abu sa'idin al-khudri ya ce yulqa ha!" in ka dubi hadisin da kyau riwaya ta al-imam abu da kuma riwaya ta al-imam abu sa'idin al-khudri yace yulqa fiha ana jefawa a cikin rijiyar kaga in ka ji wannan kalma sai ka dauka mutane ke zuwa su jefa kazanta cikin rijiyar yace a innal bi'ra kana bi masilin min ba'd al-awdiya rijiyar tana magudanar wato ruwa ne tana cikin kwari hanyar rafuka allati yuhtamalu an yanzila fiha ahlul badiya fatulqa tilkal qazuratu bi afniyati manazilihim mutanen ƙauyuka suna tara shara a gefe idan aka yi ruwa sai ya ɗebo sharan nan sai ya taho da shi rafi rafi ko in zai wuce idan ya tarar da wata rijiya kusa da shi dole ya bar mata wato tsaraban abin da ya ɗauko fayulki hafil bi'iri فعبر عنه القائل بوجه يوهم أن الإلقاء من الناس لقلة تدينهم wannan dalilin yasa Abu Sa'id al-Khudri yace yulqa fiha ana jefawa a rijiyan kai in ka ji ana jefawa sai ka ɗauka mutum ne yake jefawa alhali ba mutum bane ana nufin ambaliyar ruwa yana jefawa a cikin rijiyar ya jefa kazanta wa hadha mimma la yujawizuhu muslimun fa anna yuzannu zalika bil ladina hum afdalul quruni wa azkahu al imam at-tayyibi yace musulmi bai kamata ya suranta cewa sahabban annabi za su yi irin wannan kazantan ba Allah shi mu gani wato a takaice khulasatu aqwalil ulama abinda malamai suke faɗa game da wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri la yanbaghi an yuzanna anna as-sahaba wa hum afharun nasi wa anzahuhum annahum kanu yaf'aluna zalika amdan ma'a izzatil ma'i fi biladihim haramun ne ga musulmi da ya ji wannan hadisi ya suranta cewa sahabbai ne suke ɗiban ƙazanta su zuba a rijiya babu cikin hadisai da aka ruwaito ba a samu hadisi guda wanda ya taho da lafazi wanda ya nuna cewa mutane ne suke jefa ƙazanta a wannan rijiyan ba babu wata riwaya guda wadda ta zo da wannan lafazi وإنما كان ذلك لأن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة abinda malamai kaf suka faɗa shine ita wannan rijiya tana kwari ne wa kanat suyulu tahmilu al-aqzar min at-turuq wa tulqiha fiha sai ambaliyar ruwa in ya ɗebo kazanta lokacin da ruwa zai wuce ta rafi sai ya watsa cikin wannan rijiya wakila wata riwayar ma malamai suna cewa kanat rihu tulqi eh, zalika idan aka yi guguwa kasan ƙasan larabawa dukkan wata ƙasa da take cikin rairayi kamar hamada dole za ka samu guguwanta yana zuwa da ƙarfi idan aka samu guguwa guguwa ta kan ɗebi tsumma da sauransu in ta taras da rijiya a buɗe za ta watsa to ambaliyar ruwa ya zuba ƙazanta cikin rijiyan iska ma ta zuba wannan dalilin ya sa rijiyar take da wato irin wannan siffa wanda ya sa sahabbai suke wa annabi sallallahu alaihi tambaya ina hukuncin alwala da ruwanta in ka duba an-nihaya fi garibil hadithi wal athar na ibn al-athir rahimahullah juz'i na farko shafi na 134 yace bi'iru buda'a hiya bi'irun ma'rufa fil madina rijiya ce sananniya a garin madina a zamanin annabi muhammad wal mahfuzu dammul akan ce bi'iru buda'a ayi maba'u rufu'a buda'a wa ajaza ba'dhum kasraha wasu malamai sun ce babu laifi don kayi ma ba'un ɗin kasra bi'iru bida'a ko ka ce buda'a ko bida'a haka na shi ma mawallafin littafin aunul ma'bud ya faɗa yana cewa ba laifi ba ne don an ce masa bi'iru buba'a ko bi'iru biba'a wal mahfuzu min alhadisi dhammil ba abinda aka kiyaye a lafazi na hadisi shine ayi maba'un rufu'a amma don an yi masa kasara babu laifi rijiya ce a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tana wata unguwa da ake kira unguwar banu uh, unguwar sa'ida larabawa suna da kabilu daban-daban kuma galibi kabila takan ware unguwanta a zamanin da wannan unguwa da ake kiranta unguwar banu sa'ida a nan ne rijiyar take in ka duba bayanin ibn hajar al-asqalani da yake akan wannan hadisi wasu malamai ko suke cewa kalmar al-buda'a dinnan suna ne na ainihin gonar da rijiyar take ciki shi yasa ake kiranta eh, rijiyar bi'ir buda'a wato rijiyar gonar buda'a tunda hatta gonaki larabawa sukan musu sunaye ba larabawa kadai ba mutane sukan yi ma gonaki sunaye to don haka ita wannan gona a wancan zamani ana kiranta buba'a wannan dalili yasa ake kiran rijiyar bi'iru buba'a tsakaninta da masallacin annabi muhammad rabin kilomita ne kuma wannan rijiya mahallinta yana na har yanzu tana arewa maso yamma da masallacin annabi muhammad an gina hotel manya-manya a gewaye da masallacin manzon allah akwai wani hotel da ake kiransa fundukul harifiya idan kana duba hotel ɗin da suke arewa maso yamma da masallacin annabi muhammad za ka ga wani hotel da ake kiransa fundukul harifiya babban hotel ne wurin fakin ɗin motoci na wannan hotel ɗin a nan rijiyar nan take wato akwai maganganu da aka samu game da hadisin nan na bi'ir buda'a wanda yake da kyau mu kiyaye na farko babu shakka hadisi ya tabbata daga abu sa'idin al-khudri an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya innahu yuttaqa laka min bi'ir buda'a wa huwa wa hiya yutrahu fiha ma yukrahu min al-natl ya rasulallah ana ɗebo maka ruwan sha daga wannan rijiyar buba'a a kawo maka kana sha kuma rijiya ce da a kowa ya sani a garin nan matattaran wato ƙazanta ne inda duk aka yi ruwan sama tofa na ruwa yake kai sharan gari an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam don ya daina shan ruwan wannan rijiya sai manzon Allah ya ce alma'u fahurun la yunajjisuhu shay'un shi ruwa mai tsarkakewa ne babu abin da yake jasta shi kamar yadda bayani ya gabata na'am akwai wata riwaya wadda take cikin as kubra littafin alimamul bai al wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ƙari. illa ma galaba ala rihihi ma guliba ala rihihi wa ta'amihi wa launihi sai dai idan aka samu launin ruwan ya canza ko ɗanɗanon ruwan ya canza ko ƙamshin ruwan ya canza a dalilin abin da ke cikinsa to wannan ruwa shi ke zama najasa akwai wannan ƙari cikin riwaya ta al'imamul bai haƙi amma wannan riwaya ba ta inganta ba kamar yadda al'imamu yi ya kawo cikin jami'ul fagir ka duba ba'iful jami'ul fagir hadisi na 2899 na biyu akwai riwaya ta al'imamun nasa'i na hadisin abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri ya ce marartu bin nabi wata rana na wuce annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya tawabba min bi'ir buda'a yana alwala da ruwan rijiyar buda'a na taho zan wuce na ga manzon Allah yana alwala da ruwan wannan rijiya wato a kusa da rijiyar kenan riwaya ta al-imam nasai fa qultu sai nace masa ba'umin minha yanzu ya rasulullah kana alwala da ruwan wannan rijiya wa hiya yutrafu fiha ma yukrahu min ana jefa kazanta cikin rijiyar nan ya rasulullah kake alwala da ruwanta faƙala shi shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yace alma'u mau tahur la yunajjisuhu shay'un shi ruwa mai tsarkakewa ne babu abin da ke najasta shi sannan akwai riwaya ta sahal bin sa'adin as-sa'idi kamar yadda muka faɗa ba abu sa'idin al-khudri ne kadai sahabin da ya ba da labarin wannan maganar daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba akwai sahal bin sa'adin as-sa'idi wanda dama can kabilarsa ce banu sa'ida a unguwarsu ce aka samu wannan rijiya yana cikin kuma manyan sahabban manzon Allah ya ba da labari game da ita wannan rijiya ya ce ba faƙan nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi bi'ir buda'a su mutane ne ba su sani ba wata rana manzon Allah ya yi tofi a cikin wannan rijiya manzon Allah ya yi tofi cikin rijiyan wasa kaituhu biyadi minha da hannuna na ɗebo masa ruwa na bashi ya sha hadisin yana cikin sunanul kubra a sunanul kubra na imamul baihaqi kuma al bai al-baihaqi yace hadha al-hadith isnaduhu hasan hasanun mawsulun ka duba mujalladi na farkon shafi na 257 akwai riwaya ta wa'il bin hujur yace ataitun nabiyya na taho ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bidalwin min ma'in guga guda na ruwa na jawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fashariba manzon Allah ya sha ruwan sun mamarja dalwi bayan ya yi addu'a kenan ya yi addu'a ma wannan rijiya wa'ila ya ce ya ɗebo guga guda manzon Allah ya yi addu'a sun mamarja filma a fiddalwi ya ɗebo masa ruwa guga guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kurbi ruwa ya kurkura bakinsa ya fesa ruwan a cikin gugan sun masabba fil bi'ir manzon Allah ya juya ruwan gugan a cikin rijiyar au shariba min ad-dalwi wata riwayar aka ce ya sha ruwan gugan sun majja fil bi'ir sannan kai tsaye ya fesa ruwan bakinsa a cikin rijiyar wa'il ya ce wallahi ruwan yana isa cikin rijiyar fafaha min ha mislu miski yanda ka san kamshin turaren almiski sai kawai wurin gaba ɗaya ya ɗume da ƙarshe. wannan hadisi yana cikin as-sunan al-kubra da kuma al-musnad na al-imamu ahmad da kuma littafin al-imamu tabrani kaga wannan rijiya ta samu tsafta albarkacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai riwaya ta sahal bin sa'adin aiban bi'ir buda'a sahal yace wannan rijiya ta buda'a qad basaqa an-nabiyyu fiha annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi tofi a cikin wannan rijiya fahiya yun tashar daga wannan lokaci labari ya bi garin madina wanda duk ba shi da lafiya sai a ɗaibo masa ruwan wannan rijiya ko sihiri aka yi wa mutum idan ya yi amfani da ruwan rijiyar ya yi wanka zai warke mutum ne hauka ta same shi idan aka ɗebo masa ruwa daga ruwan rijiyar ya yi wanka sai ya warke min an-nusra hiya ruqya yu'aliju biha al-marid majnun ah, abinda ake ce ma an-nusra shine warware sihiri ko wata cuta da ta samu mutum in ma tabin hankali ah, ko kuma wani rashin lafiya yutayammanu biha ana neman albarka da ke cikin wannan ruwa yana da kyau mu gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata khusufiya jikinsa yana da albarka wannan shi kadai ne kar ka yi ƙiyasi da wani malami shi kadai annabi sallallahu alaihi sallam jikinsa yana da albarka idan ya yi tofi babu shakka yawunsa yana da albarka wannan ittifakan babu saɓani tsakanin malaman sunna a dalilin haka za ka samu annabi sallallahu alaihi sallam idan ya yi alwala wanda hadisin yana cikin sahihul bukhari yana littafan hadisi da yawa duk sa'ilin da manzon Allah ya gama alwala sahabbansa warwasan ragowar ruwan suke saboda ƙoƙarin su samu albarkan wannan ruwa saboda ya taɓa jikin annabi Muhammad wannan khususiyya ce gare shi shi kaɗai lokacin da manzon Allah ya fahimci mutanen garin suna kyamatar wannan rijiya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu gudunmawa ta musamman kasancewar a wancan zamani ana samun ƙarancin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ma wannan rijiya abinda mutane suke da tunaninsa na cewa rijiyan tana ɗauke da najasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda wannan tunani ya yi addu'a ma wannan rijiya ya yi tofi a cikin rijiyan kaga duk wanda ke garin madina ya ji gashi fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya albarkaci wannan rijiya ta bubawa to wannan lokaci daga wannan lokaci kyaman ruwan zai fita daga zuciyarsa kaga kenan rijiyar madina da ake amfani da ita ta karu wato hanyar samun ruwa a garin ya ƙara yawaita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam musamman yake tada mutum ya ce ka je ka ɗebo min ruwan wannan rijiya me ya dalili saboda ya kauda tunanin mutane na kyamatar ruwan wannan rijiya a kawo masa ruwan gida a yi girki manzon Allah ya sha yayi alwala wannan dalilin yasa sahabbai suke ce masa ya rasulullah ya akai kake shan ruwa waɗanda ba su da labarin abin da ya auku ya akai kake shan ruwan wannan rijiya shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan amsa duk da cewa ko da annabi bai ma wannan rijiyan addu'a ba abinda manzon Allah yake nunawa shi ruwa ɗabi'arsa mai tsafta ne babu wani abu da ke najasta shi musamman wannan rijiya kamar yadda al'imamu tsahawi ya faɗa duk da yadda ƙazanta kan shiga cikinta saboda yawan ruwan rijiyan wato ƙazantar ba ta canza launin ruwan ko ɗanɗanonsa ko ajin ruwan yana ƙarni a kaga kenan wannan ruwa yana da tsafta amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a saboda ya kau da tunanin mutane daga wannan rijiya akwai riwaya kuma har yanzu wadda take cikin littafin al'imamu fabrani al-kabir wa rijaluhu Katon aiban ka duba mujallar na hudu shafi na goma sha uku littafin al'imamu fabrani al-kabir hakanan littafin al'imamu haisami hadisin yana da inganci hadisin sahal bin sa'adin yace bi'ru buda'a qad basaqa an-nabiyyu fiha rijiyar buda'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi tofi a cikin ta fahiya yuntasharu don haka mutane suna neman waraka daga cututtukansu game da ita wannan ruwa na wannan rijiyar wato sukan sha ruwan rijiyar saboda su samu waraka na cututtukansu mutane sukan tafi daga sassa daban-daban ana amfani da wannan ruwa sannan akwai wata riwayar da ake cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ata bi'ra buda'a ya taho ga wannan rijiya fatawabba wabba ad-dalwi aka ɗebo masa guga guda yayi alwala da shi Warar da ha'ilar al ya mayar da wannan ruwan cikin rijiyan wa basaqa fiha yayi tofi a cikin rijiyan a riwayar aka ce wa kana idza maribal maribu fi ayyamihi a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya samu rashin lafiya shi annabin da kansa ya ƙuru yake cewa ku je ku ba shi ruwan wannan rijiya kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan musulmi ya samu rashin lafiya a garin madina shi da kansa yakan ce ku je ku ɗebo min ruwan rijiyan buba'a iktibu ne min bi'ir buba'a fayogusan idan aka ɗebo ruwan wannan rijiya aka yi wa mutum mara lafiya wanka da shi ka annama an shaɓa min iqalin kamar ya samu warwarewa ne daga wani da baibayi da aka masa wato duk tsananin ciwo idan mutum ya yi wanka da ruwan wannan rijiya sai allah maɗaukaki ya warkar da shi har ma yayan nana aisha asma'u bintu abi bakr radiyallahu anhuma asma'u bintu abi yar aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ba da labari ta ce kunna nugassilul marba min bi'ri buda'a salasata ayyamin fa yu'afun a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya samu rashin lafiya mukan ce a ɗebo masa ruwan wannan rijiya a yi masa wanka da ruwan na kwana uku to komai munin rashin lafiyarsa sai ya samu sauki ji asma'u bintu abi ka duba tarihul madinatul munawwara wani littafi mujallar na farko shafi na 156 da mu'jamul buldan mujallar na farko shafi na 524 akwai littafin da ake ce masa al-maganimul mataba shafi na 31 da wafa'ul wafa shafi na 956 umdatul akhbar shafi na 264 da mu'jamu ma'alimul hijab mujallar na farko shafi na 161 za ka tarar da bayani da aka yi musamman na tsawon tarihi akan wannan rijiya akwai hadisin riwaya ta sunan ibn majah wannan riwaya ce tana na aisha wanda aisha take cewa lokacin da manzon Allah ya samu cutansa na ajali lokacin da rashin lafiya ya tsananta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kansa manzon Allah yake subu alayya sabu a tsirabin ku nemo tulu bakwai na ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma iyalansa lokacin da jikinsa ya tsananta zazzabi ya masa wato tsanani jikinsa ya yi zafi manzon Allah ya ce ku nemo ruwa tulu bakwai min sab'i abarin shatta wannan ruwa ku ɗebo shi daga rijiya daban-daban har guda bakwai hatta akhruja ila nasi don ina so in fita in gana da mutane ganawa ta ƙarshe lokacin jikinsa ya tsananta qalat aisha ta ce fa aqadnahu sai muka zaunar da shi fi mihbabin li hafsa a cikin wata kwatanniya na hafsa matar shi yar sayyiduna umar Allah shi kara mata yarda muka zaunar da annabi sallallahu alaihi wasallam ciki fasababna alaihi a sabban muka ɗebo waɗannan tununa guda bakwai wanda asalin hadisin yana cikin sahihul bukhari in ka duba sahihul bukhari zaka gani illa dai a riwaya ta al-imam bukhari babu ziyada da ta zo min sab'i abarin shatta wannan ƙarin shine wanda baya cikin riwaya ta al-imam bukhari amma yana cikin sunanu darimi ka duba hadisi na 81 da kuma littafin al-imam tabrani da abu ya'la wa ghayruhum wa qala al-haythami an al-hadisi isnaduhu hasan kuma cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci iyalansa su ɗebo ruwa daga rijiya bakwai daban-daban tulu bakwai a juye masa saboda yana son ya samu kuzarin da zai iya fita ya shiga masallaci ya gana da musulmai wannan maganar cewa daga rijiyoyi daban-daban riwaya ce da malaman hadisi suka ce ita mata inganta ko da dai ba ta cikin sahihul bukhari amma ittifaqan babu shakka malamai sun tabbatar da cewa lokacin da manzon Allah yake jinya a lokacin da rashin lafiyansa ya tsananta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a ɗebo ruwa tulu bakwai a zuba masa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan umarni ya ce a ɗebo ruwan nan daga rijiyoyi daban-daban har guda bakwai tabarrukan wannan khususiyya ce tashi baka cewa a wannan rijiya tana da albarkan da waccan bata da shi saboda haka duk mara lafiya ya tafiya aikata haka wannan wata khususiyya ce ta manzon Allah mu'ujiza ce tashi amma duk da haka malamai suna cewa wannan yana nuna albarkan da ke cikin waɗannan rijiyoyin a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan rijiyoyi guda bakwai ba su kaɗai ba ne a madina akwai rijiyoyi da dama amma waɗannan su ne suka fi shahara akwai bi'iru aris sannan akwai bi'iru ha akwai bi'iru ruma akwai bi'iru garsi da bi'iru buba'a wanda muke magana a kanta akwai bi'irul busa akwai bi'irul suƙuya ko a ce mata bi'irul Ihini, sannan akwai bi'irul jamal wanda kowannensu akwai hadisin da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a kansu kamar misali bi'iru aris hadisin yana cikin sahihu muslim riwaya ta abu musal ashari yana cewa wata rana yana tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fadakhala bi'ir aris sai manzon Allah ya shiga inda wannan rijiya take bi'ir aris fatalastu inda hani ko na zauna inda babiha na zauna daidai inda kofar wurin yake saboda larabawa a wancan zamani ba wai haka nan suke barin rijiya ba akan yi mata danga a killace ta a yi mata kofa saboda ruwa yana da tsada a wancan lokaci saboda haka rijiyar tana da wato wani shinge da aka yi aka killace ta ni sai na tsaya a daidai kofa manzon Allah ya shiga wa biha babun min hadidin tana da kofan karfe abu musal ash'ari yana bayani ya ce manzon Allah ya ɗebi ruwan wannan rijiya ya yi alwala da ita wannan rijiyan a yanzu tana jikin masallacin kuba idan ka je madina za ka ga mutane sukan taru sukan yawaita haɗuwa ta gabacin masallacin kuba galibi suna tafiya ne saboda wato wannan rijiya rijiyar da ake kiranta bi'iru aris rijiya ce da take da albarka babu shakka ka duba an nihayatu fi garibil hadisi wal aqa mujallal na farko shafi na 39 sannan bi'iru ha bi'iru ha hadisin ta yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin anas bin malik anas yana ba da labarin mijin gyatumarsa abu talha wanda ya auri maman shi bayan mutuwar mahaifinsa shine abu talha al-ansari anas bin malik ya ce shine mutumin da ya fi yawan dukiya a madina in ana batun dukiya ta sashin yawan itatuwan dabinai a garin madina babu wanda ke da gona wadda ta kunshi itatuwan dabinai kamar abu talha sannan gonakin nasa ɗin babu gonar da ya fi so kamar wadda take kallon masallacin annabi muhammad wa kanat mustaqbilatal masjid tana fuskantar masallacin annabi wa kana rasulullahi yadkhuluha manzon Allah yakan shiga wannan gonan wa yashrabu min ma'in fiha tayyib manzon Allah sai ya shiga gonan ya ɗebi ruwan gonan ya sha wato ruwan rijiya wannan ruwan rijiya shi ake ce ma bi'iruha wanda malamai ke ce masa bairuha ko a ce masa bairaha ka duba an nihaya fi garibin hadisi wal asa juz'i na farkon shafi na 114 wannan wata rijiya ce wadda take da albarka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saukar masa da aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu shaida ta cewa kuna da hali na kirki ba sai an waye gari kuna ba da sadaka daga abin da kuke so a wannan lokaci abu talha ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji labari wata aya ta sauko gare ka ga abin da Allah ke faɗa ba mu samun shaida ta cewa yanzu muna da siffa ta halin kwarai sai an waye gari muna sadaka daga abin da muke so ba abin da ba ma so ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu shakka Allah ya saukar da wannan aya sai ya ce to ina shaida maka ya rasulallah gona da na fi so a duniya ita ce wannan da take fuskantar masallacinka bayraha ina shaidar maka ita na ba ma Allah tabaraka wa ta'ala a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mamakin sadakan abu talha wannan ita ake kira bayraha ko a ce mata bi'iruha hadisinta yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ka duba an nihayatu fi garib al hadisi wal athar ibn al asir yayi magana akan wannan rijiya a cikin littafinsa sa an nihaya mujalladi na farko shafi na 114 sannan akwai bi'ir ruma bi'ir ruma hadisinta yana cikin sunanun nasa'i da kuma sunanun tirmidhi hadisin sayyiduna usman Allah shi kara masa yarda <clears throat> wanda yake cewa an shidukumullah wal islam hal ta'lamuna anna rasulullahi qadima al madina wa laysa biha ma'un yusta'zabu ghayra ma eh, ruma ina tambayanku don Allah kun tuna lokacin da aka yi hijira daga maka zuwa madina lokacin da musulmai suke ƙaura a garin madina kaf babu ruwan da jama'a ke kwaɗayin su sha kamar ruwan da ke rijiyar ruma ana kiransa bi'ir ruma ina tuna muku don Allah ko kun manta ina haɗa ku da Allah kun tuna kun sani lokacin da muka hijira daga maka muka dawo madina saiduna usman yana faɗin wannan magana a lokacin da aka fara samun 'yan tawaye waɗanda a dalilinsu saiduna usman ya bar duniya Allah shi kara masa yarda lokacin da ake farfaganda ake aibanta sayiduna usman cikin sahabbai a wannan lokaci ne sayyiduna usman yake tuna masahabbai abin da yawa musulunci su tuna abin da yawa musulunci lokacin hijirar manzon Allah faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yashtari bi'ira ruma wa yaj'al dalwahu ma'a dila'il muslimin waye cikin ku zai sayi rijiyan nan rijiyan ruma wanda take da ruwa mai daɗin sha ya mai da rijiyan nan ya zamanto wato mallaka ce ta musulmai baki ɗaya kowa zai sha labarin yana cikin sunan tirmidhi kuma hadisin Hassanun hadisi ne wanda ke da kyau kuma akwai riwaya ta al'imamu imam abu da al'imamu imam da al'imamu nasa'i wanda sayyiduna usman yace lam yakun yashrabu minha ahadun illa bisaman a lokacin hijirar manzon Allah ita wannan rijiya bi'ir ruma baka da ikon shan ruwanta sai ka biya kuɗi tana da ruwa mai daɗi wannan rijiya fabta'atuha sayyiduna usman ni na sayi wannan rijiya faja'altuha lil gani wal faqir wa ibn sabil wannan rijiya da na saya na bama mawadata da talakawa da matafiya duk musulmi in ya samu hali ya zo ya ɗebi ruwan nan fi sabilillah hadisi ne wanda ya inganta babu shakka labarin yana cikin littafin uh, sharhu sunna na al-imam al-bagawi wanda al-imam al-bagawi yace hadisin ya inganta hakanan al-imam al-tabarani min hadisi bashir al-aslami yace lokacin da muhajirai suka yi kaura daga makka zuwa madina istankaru ma'a mutanen makka sai suka kyamaci ruwan madina a lokacin hijira mutanen makka suna zuwa madina ruwan madina bai gamsar da su ba sau da yawa akan samu haka in kai ƙaura daga wannan gari zuwa wancan gari a kakan ji bambanci ta wajen ɗanɗanon ruwa tsakanin garuruwa mutanen makka sun kyamaci ruwan madina wa kanat li rajulin min bani gifar ainun yuqalu da haruma akwai wata maɓuɓɓugan ruwa wato na wani mutum yana kabilar banu gifar wannan rijiya ana kiranta ruma wa kana ya yabi'u min ba bi muddin in kana son ka samu tulu guda sai ka ba shi mudu guda na dabino duk wanda zai ɗebi ruwan wannan rijiya sai ya biya to a lokacin nan wa za ta yau min ƙala rasulullahi li ashabihi manzon Allah ya ce masa habbai ga muhajirai talakawa ne ba su da abin da za su ci ba su da inda za su zauna galibi za ka samu wajen mutum saba'in na kwana masallacin manzon Allah saboda tsananin talauci da bukata ga ruwa kuma sai an ba da mudu guda na dabino kafin a samu a samu tulu guda annabi ya dubi sahabbai ya ce man yashtari ruma fa yaj'alha lil muslimina wa lahu biha masharabun fil janna cikin kuwa zai sayi rijiyar ruma dinnan ya je ya samu mai rijiyar ya yi tsada da shi ko nawa ne ya saya in ya saya ya mai da ita sadaka ga al'ummar musulmai a dinga shan ruwa kyauta abin da Allah zai musanya masa Allah zai ba shi mashaya shi ma a cikin gidan aljanna sai Usman ya ce ni ne fashtara Usman radiyallahu anhu nisfal bi'ri ya je ya samu mai wannan rijiya ina son mu yi ciniki da kai nawa zaka saida min ya ce to ba zan sayar maka da rijiyar gaba ɗaya ba sai dai in sayar maka rabinta to na yadda a sayar min da rabin rijiya sayiduna usman ya sayi rabin rijiyan fa khayyarahu sahibul bi'ir baina amrayn tunda an sayi rabin rijiya ya za a yi a raba mai rijiyar sai ya bashi zaɓi tsakanin abubuwa biyu in ma an ya kuna li kulli wahidin min huma haƙƙo isti'imalil bi'ir yawman mustaqilla ya kasance yau ni zan yi amfani da rijiya gobe kuma kai mu yi wannan rabo yau in na ɗebi ruwa gobe kai ka ɗebi ruwa kaga an raba rijiya ke nan gida biyu au an yaba a kullu wahidin min minhuma dalwan khassan alal bi'ri ko kuwa kai ka kawo gugan ka nima in kawo gugana in ja ka ja kaga an raba rijiya fara'a usman radiyallahu anhu annahu idza ikhtara yawman mustaqillan fa inna zalika yakunu anfa'u lil muslimina sayyidina usman ya ga ya zabi rana guda shi zai fi amfanar musulmai faktara yau nan sayyidina usman ya ce ya zabi rana guda a maimakon kowa ya kawo gugarsa fakanan muslimuna ya akhuduna ma yakfihim min al-ma'i fi yawmi usman don haka idan aka ce gewayen Usman ne ya zo to jama'an gari sai a taho a taru a gindin rijiya ai ta ɗiban ruwa kowa ya ci karandarsa washe gari ranar da za a biya mutumin sai ya taho ya gaba kowa Falon mara a sahibul bi'ir zalika zahaba ila usman lokacin da mai rijiya ya ga haka sai ya tafi wajen usman ya ce masa afsatta alayya bi'iri cikin hikima dai ka bata mai rijiya ta fashtarin nisfal akhar don haka abinda nake so da kai ka sai ɗaya rabin hmm. Fashtara usman sayyidina usman ya sai ɗaya rabin wa wahabahu ya ba da kyautansa ga musulmai kowa ya zo ya sha ruwan wannan rijiya fi sabilillah sannan akwai rijiya da ake kiranta bi'iru garsin hadisin ta yana cikin littafin ibn hibban fi min hadisi anas ibn malik radiyallahu anhu ga kuma hadisin bi'ir buda'a rijiyar buda'a wanda muka yi magana a kanta rawahu ashabu sunan min hadisi abi sa'idin al-khudri sannan akwai rijiyar da ake kira bi'ir suqya hadisin ta yana cikin sunan abi dawud riwaya ta aisha wanda aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sha'awan rijiyar suqya har ma musamman yakan aika wato kawo masa ruwa daga wannan rijiyar sannan akwai bi'ir jamal hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim riwaya ta abu jahal abul jahal ya ba da labari wanda al'imamul bukhari ya kawo hadisin mausulan amma al'imamu muslim ya kawo shi mu'allakan wannan shine abin da hadisin ya samu na sababin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan magana to menene hadisin yake karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin wannan hadisi innal ma'a tahurun ko alma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un lallai ruwa mai tsarkakewa ne babu abin da yake najasta shi idan ka duba littafin al'imamun nasa'i akwai hashiyatun nasa'i wanda ibn al-qayyim al-jawziya yayi mujallal na farko shafi na 83 ibn al-qayyim yace fa wudu'uhu min bi'ri buba'a har da aka kawo ruwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam daga wannan rijiya annabi yayi alwala da ruwan wa haluha ma zakaruhu ka dai yadda sifin ruwan rijiyan yake an gaya maka tsumma na al'adar mata akan tsince ta a cikin rijiyan mushen kare akan tsince shi a rijiyan Ishara da datti akan same su cikin rijiyar inji ibn al-qayyim al-jawziya ma amma zakaruhu lahu duk da abin da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah dan me zaka yi alwala da ruwan wannan rijiya dan me zaka sha ruwan wannan rijiya gashi abin da ke faruwa game da ita duk da haka manzon Allah yayi alwala da ruwan rijiya ibn al-qayyim yace dalilun ala anna al-ma'a la yatanajjasu bi naw'in najasati fihi ma lam yataghayyar kowane irin najasa ta shiga ruwa ba ta sa ruwan nan ya zama najasa wannan ita ce a ka'idar da muke ɗauka cikin hadisin nan na Abu Sa'id al-Khudri abinda muke fahimta maganar manzon Allah shi ruwa bai zama najasa saboda wani abu ya shiga cikinsa abinda manzon Allah ya faɗa kenan don haka ya kawo kalmar shay'un wanda yin aka ce shay'un kuma ka dubi yadda kalmar ta zo nukuratun fi siyaqin nafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yunajjisuhu yana korewa ko sai yace shay'un an samu nukura fi siyaqin nafi a ka'idan nahawu fata umma kullu shay'in don haka babu kwaskwarima da za ka yi ma hadisin nan kasancewar an samu wannan kalma yadda manzon Allah ya faɗa innal ma'a tahurun ko alma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un magana ta kai ibn al-qayyim al-jawziya yace la yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi ma lam yataghayyar in dai ruwan bai canza launi ba ko me ke cikin ruwan bai sa ruwan ya ɓaci ba wato zahiruhu innal ma'a la yatanajjas bi wuqu'i shay'in fihi sawa'un kana qalilan aw kaseera ko da abin yana da yawa wanda ya shiga cikin ruwa wannan ruwa bai zama najasa ba hakanan al-imamu sa'adi ya faɗa cikin littafin da ake cewa manhajus salikin mujallad na farko shafi na 33 kullu ma'in nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi fa huwa tahurun ruwa da ya sauko daga sama yana da tsarki yana tsarkakewa ruwa da ya bubbugo daga ƙasa yana tsarkakewa fa huwa tahurun yutahhiru min al ahdasi wal akhbasi walau tagayyara launuhu aw ta'amuhu aw rihuhu bi shay'in tahir ko da launin sa ya canza illa dai ana la'akari da me ya canza launin sa idan abu mai tsarki ne to ruwan yana da tsarki idan najasa ce ta canza launin to ruwan ya zamanto ya ɗauke najasa ba za a yi amfani da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un rawahu ahlus sunan wannan hadisi shi ya ba da fahimtar wato abin da ke shiga ruwa bai sa ruwa ya zamanto najasa ko da wannan abin najasa ne sai fa'idan ruwan ya canza fa'in ta gayyara ahadu ausafihi bi najasatin fa huwa najisun yajibu ijtinabuhu Hakanan nan bin baz ya bayar da fatawa kai ka duba littafin majmu'u fatawa ibn baz mujallad na bakwai shafi na 29 ittifaqan malaman sunna babu wanda fahimtarsa ta saba akan cewa wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba za a yi aiki da zahirinta ba innal ma'a tahuru kamar yadda manzon Allah ya faɗa ana kauda najasa da kowane ruwa hatta ruwan rijiyan da najasa ta fada ciki wannan ijma'an babu sabani tsakanin malaman sunna akwai littafin ibnul munzir da ake kiransa al-ijma duba shafi na 33 da Bada'i wa sana'i a littafin al-kasani mujallad na farko shafi na 165 da bidayatul mujtahid Mujallar na farko shafi na 268 da al-ikhtiyaru li ta'lil al-mukhtar mujallar na farko shafi na talatin da majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn taimiyya mujallar na ishirin shafi na shida. in ka duba Sharhul Umda wato yayi bayani akan hikimar wannan magana ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga asali kamar misali yadda ya zo cikin alkur'ani wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama in ji Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul Furkan ko aya ta 48 Allah ya ce mun saukar da ruwa daga sama mai tsarkakewa to shi kansa Allah ya gaya mana ruwan sama yana tsarkakewa kaga mun samu hujja kenan ko fa ala anna maa fi asli khilqatihi ah, Allah bai ce wa anzalna min al samai ma'an tahiran ba yana da kyau mu ringa bambantawa Kan mata, tahur da tahir sun bambanta ta wajen ma'ana wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah bai ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahiran ba da a ce Allah ya ce ma'an tahiran sai ka ce ruwa mai tsafta amma ya ce ma'an tahura tunda ya ce ma'an tahura kenan an samu wani ƙari ta wajen ginin kalma a ƙa'ida malamai suna cewa ziyadatul mabni ta dullu ala ziyadatil ma'ana har in kaga kalma ta canza to ma'anar ma ta canza tunda Allah bai ce ma'an ƙahiran ba sai ce ma'an ƙahuran wanda ƙahuran kuwa siga ce ta mubalaga akan kalma ta ƙahir yana nuna cewa an samu canjin ma'ana don haka inna hunaka farqun baina tahur wa baina tahir wahazama ya ma yaqulu jumhur min al-ulama abinda akasarin malamai suke faɗa kenan shi yasa in ka buɗe littafin fiqhu zaka ga an sa ruwa mai tsarki sai a kira shi tahir ruwa mai tsarkakewa a kira shi a tahur saboda wannan abin da Allah ya faɗa cikin suratul furqan Allah ya ce ya saukar da ruwa daga sama mai tsarkakewa to an samu hujja cewa ruwan sama kenan yana da tsarki tun da an samu hujjan ruwan sama yana da tsarki a cikin alkur'ani a suratul furqan haka na kuma suratul anfal wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi aya ta goma sha ɗaya Allah yana saukar muku ruwa daga sama don ya tsarkake ku da shi kaga kenan Allah ya tabbatar mana cewa ruwan sama yana da tsarki ashe kenan da za a tambaye ka ina hujja cewa ruwan sama yana da tsarki ana iya ibada da shi zaka ce iga hujja ayar alqur'ani ta faɗa aya ta suratul furqan aya ta suratul anfal to idan wani ya tambaye ka ruwan da ya bubbugo daga ƙasa ina hujjar ka cewa yana da tsarki kamar misali ruwan bohol ina hujjar yana da tsarki sai ka ce masa ai Allah ya ce fa askannahu fil ardi wa inna ala zahabin bihi laqadirun sai muka saukar da shi cikin ƙasa muka zaunar da shi kaga kenan ruwan saman nan da Allah ya ce mai tsarki shine ya ce ya zaunar da shi cikin ƙasa ashe har yanzu yana ɗauke da waccan sifa da Allah ya bashi waccan sifa ta cewa ruwa ne mai tsarkakewa don haka fa wasafa alladhi nazala minas sama'i annahu qad sakana al-arba wa sifatu mustashaba li anna al-hukma aslu Allah ya ce ya saukar da ruwa daga sama mai tsarkakewa ya shigar da shi cikin ƙasa wannan da ya shiga cikin ƙasa har yanzu yana ɗaukan waccan siffa ta farko mai tsarkakewa kenan an samu hujja ruwan sama ruwan bohon suna da tsarki saura a samu hujja ruwan rijiya yana da tsarki babu a cikin alkur'ani sai aka samu daga bakin annabi muhammad innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un kaga an samu hujja ruwan rijiya yana da tsarki ruwan sama wanda ke saukowa yana da tsarki ruwa da ke ɓuɓɓugowa daga ƙasa yana da tsarki wanda kana ɗaukar rijiyar ma ka sa cikin waɗanda wato wuraren da ruwan sama ke taruwa saboda idan ruwan saman ya taho lokacin da ya shiga cikin ƙasa wannan ruwa ne yake dawowa ya shiga cikin rijiya na'am ruwan rafi yakan gangaro kuma ya shiga rijiya to amma annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kawar da wannan shubuha rikita rikita da za a samu ga mutane game da tunanin hukuncin tsarkakan ruwan rijiya shine manzon Allah ya ba da kalma a dunkule wanda kalman nan in ka dube ta da kyau ta samu asali ne daga alkur'ani huwa tahuru ma'uhu me ake nufi huwa ruwan rijiyar nan da kuke gani shine at-tahuru wanda Allah ya faɗa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wannan ruwa na rijiya shine ruwan nan dai mai tsarkakewa don haka na yunajjisuhu shay'un babu abin da ke najasta shi don haka an samu hujja ruwan nan kashi uku gaba ɗayansu suna da tsarki da ruwan da ya sauko daga sama da ruwan da ke ƙuƙuga daga ƙasa da ruwan da ya taru a rijiya dukkansu suna da tsafta Muhammadu eh, Bin salih al-usaimin shi ma ya yi magana a kan matsala ta tsarkin ruwa na rijiya A ake masa tambaya a sharhul kafi mujallar na biyar shafi na 23 inda na khazanu ma'in bala fihi tutlun muna da wani guri kamar inda muka tona muke tara ruwa ko ka ce randa ko wani abu haka sai yaro ya je fitsari a cikin randan waka zalika wajadna fihi fa'aran muka samu mushen bera a cikin randan fama ra'ayuka gafarta mala ina hukuncin ruwa Muhammad ibn Salih al-Usaymin yace alma'u mau idza saqaqat najasa idan najasa ta shiga ruwa min baulin fitsari ne aw aziratin bayan gida ne aw fa'aratun mushen bera aw gairaha mimma yakunu najisan a dunkule dai najasa ta shiga ruwa ruwan nan rijiya ce randa ne abin da ake la'akari da shi ruwan ya canza ko bai canza ba walam ya tagayyar ta'amuhu wala launuhu wala rihuhu bin najasa ya zamanto kamshinsa da launinsa da ɗanɗanansa ba a samu canji ba ya ce fahuwa tsahurun fatawan waye fatawar annabi muhammad alma'u tsahurun la yunajjisuhu shay'un ana magana ne akan najasa ta shiga ruwa yaya manzon Allah zai yi amfani da ruwan manzon Allah ya ce alma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un akwai da yawa waɗanda suke ganin idan najisa ta shiga ruwa ko da ruwan bai canza launi da ɗanɗano da kamanni ba wannan ruwa ba za a yi amfani da shi ba kaga sun yi kuskure Dan sun saba fatawar manzon Allah illa dai kawai abin da malamin ya faɗa lakin nan najasa idan kanat zatal jurumi idan ya zamanto ana iya ganin ta yajibu ikhrajuha wajibi ne a cire ta kamar misali idan bayan gida ne ana iya ganin sa a saman ruwa to ya kamata a kau da shi idan tsumma ne a saman ruwa a cire shi idan misali mushe ne a cikin ruwan a kau da ita wannan shine abin da ya zama wajibi a kai in dai ana iya ganin najasan wajibi ne a kau da ita yace mislu law kanat azira yajibu an tukhraja min al-ma'i aw fa'aratan tukhraju aidan ya zamanto ɓera ya mutu a rijiya ko a randa sai a kau da ɓeran in ɗayan ukun nan bai samu ga ruwan ba launi da ɗanɗano da ƙamshinsa ya zamanto ba a ga canji ba to wannan ruwa za a yi amfani da shi duk da cewa amfani da abu uku ɗin nan akwai magana a kansu cikin hadisai da za mu karanta nan gaba a cikin littafin nan cewa ana la'akari da siffan ruwan da ɗanɗanonsa da kuma ƙamshinsa wannan fatawa shi tana cikin liqa'ul babil maftuh mujallad na biyar shafi na 102 haka nan akwai hadisin da ya taho cikin al-musannaf lil hafiz abdurrazzaq hadisin mu'ammar yake cewa sa'altu zuhri an dajaja waqa'at fi bi'rin an tambaye al-imam zuhri gafarta malan kaza ta fada a rijiya famatat ta mutu yaya za mu yi da ruwan rijiyan yace la ba'sa an yi tawabba'u minha ana iya alwala da ruwan rijiyan wa yushrab a sha ruwan rijiyan illa an tantan da sai fa idan ruwan rijiyan yana karni to a wannan lokaci ba za a yi amfani da ruwan ba hatta yujad rihu natniha a filma'i fatunza daga wannan lokaci wannan rijiya abinda za a mata shine yasa a yashe ta gwargwadon yadda wannan warin zai kau eh, yace amma ta, bi'ri idza idan kanal mau qad bin najasa fa yakunu bi izalati haza ta taghayyur Warju'u ruju'ul ma ila sifatihi al-asliya abinda ake so idan najasa ta fada rijiya, har rijiyan ya zamanto tana wari abinda za a mata shine yasa yasan kuma za a yi ne a kwashe ruwan ba wai abin nan har zuwa kasan shi ba za a kwashe ruwan gwargwadon lokacin da za a bar jin wannan wari da zaran an bar jin karnin shi ke na rijiyar ta samu tsafta ka duba a sharhul mumti na muhammad ibn salih al-usaimin mujallar na farko shafi na hamsin da biyar ya yi magana mai tsawo akan wannan matsala wannan ita ce fahimtar da take karkashin hadisin abu sa'idin al-khudri allah shi kara masa yarda kuma jama'a za su yi hakuri akwai hadisan da dole sai mun yi bayani akan su kafin a gane bai yiwuwa ka karanta hadisi na bi'ir buda'a baka yi bayani ba ka wuce dole jama'a za su yi ta maka tambaya don haka akan samu hadisai da dole za mu tsaya mu dinga bayanai a kansu wannan kare ku ɗauka cewa kowane hadisi guda darasi ne na rana guda a za mu samu canji nan gaba insha Allah Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku mai tambaya ke cewa shin ya halasta a yi wanka da ruwan zamzam don neman waraka daga ciwo halal ne a yi wanka da ruwan zamzam halal ne a yi alwala da ruwan zamzam akwai littafin da aka rubuta ma musamman ma'u zamzam sunan shi wannan littafin yana da muhimmanci kwarai in ka duba zaka ga fatawoyi da malamai suka bada illa dai abin da aka samu malamai da dama sun karhanta shine tsarki da ruwan zamzam kasancewa ruwa ne mai albarka bai kamata musulmi a ce ya yi tsarki da shi ba wannan kuma bai nuna cewa don kayan kayi haramun akwai wani mai tambaya? alaikum salam yana da ciwon suga yana iya ɗanɗana fitsarinsa dukkan wani magani da za a yi shi da fitsarin mutum haramun ne ɗanɗana fitsari na ɗan adam haramun ne don fitsari na jasa ce Allah bai taɓa sanya magani cikin na jasa na ɗan adam ba su likitoci in likitocinmu musulmai kamata ya a ce suna fifita maganganun mazan Allah a kan abin da bature ya gano kuma ko da bincikensu ya nuna musu saɓanin shi saboda shi addini yana tafe ne da ilimi kashi biyu akwai ilimi na zahiri da kuma ilimi na baɗini abin da ko kake karantawa ilimi ne na zahiri saboda haka in Allah ya faɗi magana to ko da hankalinka bai kai ka fahimci maganar ba ka gaskanta wannan maganar ta Allah ka gaskanta maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake nuna cewa kana da siffa na cikakken imani Allah ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu